Assalamu alaikum jama'a masu sauraron studio Kalangu barkamu da haka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wata eh, sabuwar muhawara ta studio Kalangu. A yau ma studio Kalangu ta dauko ta muhawara kan wani maudu'i mai muhimmancin gaske wanda ya shahe batun shirya fina-finai a cikin wannan ƙasa ta mutanjiyar yadda za a kawo ci gaba ga wannan fanni da kuma yadda dangantaka za ta kasance tsakanin eh, tarayyar Najeriya da wannan ƙasa ta mutanjiyar a game da ci gaban sinima a wannan nahiya ta afirka haka kuma mu tunatar da ku da cewa wannan muhawara za ku iya ta tare da kyakkyawar hulɗar da muke da tare da eh, gidajen talabijin guda bakwai da kuma gidajen rediyo hamsin da biyu a cikin wannan ƙasa mu ta nijar domin tattauna wannan kuma ina tare da bakin da muka gayyato a nan ɗakin magana ina tare da malam alhaji muhammad kabir suleiman shugaban ƙungiyar ƙasa ta furdusa da kuma masu harkar eh, nema a cikin wannan kasar ta ta Nijar eh, wadda an kafi san da Ampak sannan kuma ina tare da Ado Ahmed eh, gidan Dabino wato shugaban kamfanin Mopan eh, da haɗaɗɗiyar ƙungiyar masu shirya fina-finai ta Najeriya amma reshen Kano sannan kuma ina tare da Maryama Wazir wata 'yan wasa kwaikwace amma tana da lakanin suna kalshe ta kamfanin Musabaha sannan kuma ina tare da Malam Sahabu Manu Mamman shugaban shi kamfanin kankansa na musahabaha ni ne malamin ma'ada da ke jagorantar wannan muhawara. Tuma da kame da na bayyana muku a yau dai za mu tattauna kan harkokin ci gaban sinima a cikin wannan kasa ta mu ta Nijar da yadda wannan bangare ya kamata a bunƙasa shi da kuma ci gaban sa tare da kuma hulɗa da taron Najeriya wadda ta fice a wajen harkar tsara fina-finan sinima a cikin wannan nahiyar mu ta Afirka da kuma yadda wannan ƙasa ta yi suna a game da fido fina-finai a kodayaushe domin kawo gudunmuwa a game da ci gaban sinima a cikin wannan ƙasa ta duk da cewa wato harkokin sinima to suna ɗan ja da baya kuma ana duba tarihi wato Nijar tana ɗaya daga cikin ƙasashen da suka eh, taka rawa a zo a gani wajen ci gaban sinima tare da Umaru Ganda da da sauran wato masu tsara fina-finai. Bari fara da kai Alhaji Muhammad Kabir Suleiman shugaban kungiyar na ta Amfaka. Shin idan ka ce sinima a cikin wannan ƙasa ta mutum Nijar eh, mi za ka cewa? To salamu alaikum da farko ina mika gaisuwa da fatan alheri gare ku ku wannan gidan studio na Kalangu. Na gode da kuka gayyace mu domin mu zo mu yi tsokaci bisa harkar sana'ar mu da take harkar fina-finai a Niger. Yanda kai magana dai a cikin harkon maganganunka Niger tana cikin ƙasashe ta farko da suka fara sinema kuma sinema na, kwarai mm. kenan mai kalite saboda ko fesfako na harko wanda aka yi dan Nijar ne Umar Ganda ya lashe takobin da film shi da ake cema wazu polygam kuma sai da aka yi wajen fasfako har zagaye uku ƙasar da ke fesfakon ma da kan tabbata da film a kan ko Nijar lokacin nan akwai film kuma akwai kayan aiki. Mm. Ƙasashe da yawa na ƙetare na zuwa Nijar lokacin nan suna zuwa su ari kayan aikin mu su je su yi aikin sinema. Kenan a lokacin sinema kin Nijar alhamdulillah an gode ma Allah ko ina an san Nijar. Mm. sannan tahiya ta yi tahiya dama mutum ba kullum bai yake zama yana dawama da ƙarhi mm. aka zo wani lokaci har ka makin nijar ta shiga cikin wata tsaka mai wuya. eto eh, mala alkabir kafin mu shiga cikin gundar mahara zan sake dawa gari ka mm. bari zo wajen ado ahmed eh, gidan dabino mala ado a tarihin najeriya yanayin sinima yake da kuma abubuwan da suke da alaka da harkar eh, sinima. To, masu kallo da saurari, Assalamu alaikum. harka wasan kwance fina-finai Najeriya gaskiya sun yi wata shuhura musamman a wasu shekaru kamar shekarar dubu biyu sai da fina-finan Hausa na Najeriya suka zama su ne fina-finai na uku a duniya bayan ka shiga Hollywood ka dawo Bollywood su ne suka wuce mu amma sai da fina-finan hausa aka sa su a jerin su ne na uku mun muka fi yawan fim kuma a shekara ta dubu biyu ne aka samu kuɗi masu yawan gaske yadda hukumar Uh, tace fina-finai ta najeriya wato censorship board ta ba da jerin miliyoyi ko biliyoyin kuɗin da harkar fina-finan hausa suka samar kuma a lokacin ne mu ma masu harkar fina-finai wasu suka yi gidaje wasu suka yi motoci wasu suka yi kaza wasu suka yi kaza haka da irin a lokacin aka yi tashin gauran zafi mm. to daga wannan shekara ta dubu biyu ne kuma sai abu suka fara yin kasa kasa abubuwa da yawa da sauransu to amma alhamdulillah har yanzu masana'antar tana ba wa matasa da ma magidanta ayyukan yi sosai sosai tun daga kan masu rubutu da masu ɗauka da masu sa kaya da masu ba da umarni da 'yan wasa da sauransu za ka ga kullum ana yi duk da cd ya tafi amma dai yanzu har kawai youtube za ka ga ana ta yi ana ta yi matasa suna yi kuma wasu suna amfana daga wannan kuɗaɗe da youtube suke bada ko jiya na faɗa na ce akwai wasu kaɗan daga ciki wanda a duk wata suna karɓar kimanin sama da miliyan ɗaya na naira duk wata a kan YouTube ɗinsu saboda fina-finan da suke saka to kaga ta zama sana'a eh, yanzu idan aka ce a auna wato mizanin ci gaban sinima a tarayyar Najeriya eh, wani ma'auni za ku bashi to ma'aunin za mu auna shine an samu ci gaba ta bangaren kayan aiki da sauti da labarai amma ta bangaren samun kuɗi kuma bai kai kamar baya lokacin da cd ake sai da shi a kasuwa ba yanzu 'yan kaɗan ne waɗanda suka yi abin da yake karɓuwa online a cikin intanet su ne suke samun kuɗaɗen wasu sai su daɗe suna yi ba su samu karɓuwa ba watakila ba su da mabiya ko ba su da magoya ba amma wancan da za a kai kasuwa kowa ya zo inda yan sabo ya fito kawai yana bukata za ga kawai a sayo mun sabon fim a sayan sabon fim amma yanzu a cikin intanet gaskiya zaɓe ake. Za mu dawo kan wannan matsala ta sabbin eh, hanyoyin sadarwa wanda suke kawo cikas ko cigaba a game da wato harka eh, sinima a waɗannan ƙasashe namu. Eh, Malama Maryama Wazir kina ɗaya daga cikin mata wanda ba su ba ya ba za a kirge su ba a cikin wannan ƙasa tamu da suke harkar wasannin kwaikwaiko harkar sinima. Shin ya kike ganin cigaban mata a wannan bangare na sinima? salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. wato masu kallon da sauraron mu eh na ji daɗi da kuka gayyace ni a nan wurin studio Kalangu. Mm. Gaskiya ci gaba to ana samu amma dai gaskiya ana samun kuma yan kurakurai kaɗan a bangaren mata eh, ba ku da yawa an ka duba gaskiya ba mu da yawa saboda eh, me ya kawo haka saboda da yawa sai a ga kaman ba wani abun kwarai ne kenan kina yi ba hmm. kuma abu ne wanda aiki ne shi ma hmm. duka aiki ne kamar kowane aiki kamar abin da ka hi kwarya bisa kan shi in ka nuna kana son shi a barka ka yi shi hmm. saboda aiki duka aiki ne to kina ganin kamar shi wannan hani ko kuma wannan kyamata al'umma a game da wannan sana'a ko wannan aiki na naku yana da nasaba watakila da al'adunmu ko da addininmu? To, wasu suna kwatanta hakanan amma ni a gani na ba haka nan bane saboda shi addini bai hana ka tashi ka nema da kanka ba ka tashi ka nema da kanka shine ake so amma ka zo ka zamna ka mika hannu wannan ba yi bane hmm. al'adu kuma su ne ake biya sai a ga kamar mace bai kamata ta yi haka nan ba wannan kuma shine ke kawo ma babban <laughs> ga <laughs> ci gaban wannan sana'a ta ku <laughs> mata ku za mu kara shiga cikin wannan matsala da mata suke cin karo da ita wajen harkar eh, sinima eh, bari yanzu wajen kamfanin wato shugaban kamfanin musabaha films eh, malam mamman sabi an yi saninka da mr kaba shin wannan sana'a ta ko ta shirya fina-finai ya kuke ganin za ku samo kanta a cikin wannan kasa ta mutan jihar saboda idan ka duba nijar ta a wani lokuta tana a sahun gaba amma a yanzu wannan harka ta sinima ta dan ja da ba ya kawo haka eh to alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga sarki bakin da ya halicci halitta daga babu kuma muna godiya matuƙa kwarai da gaske da gayyatar mu da kuka yi a cikin wannan shiri na studio kalangu lalle kamar yadda kuka yi wannan tambaya tambaya ce mai matuƙar mahimmanci saboda in muka duba niger tana ɗaya daga cikin ƙasashe na farko wadda take yi wannan harkokin na filimomi amma sai aka wayi gari a yau wannan sana'a ta harkokin filimomi ta sha baya a niger shekaru da dama amma yanzu a irin salon da aka ɗauko muna kyautata zato da yarda Allah za a samu ci gaba ko kuma in ce Nijar za ta da wannan matsayin da aka santa saboda in muka ɗauko akwai matasa da dama wanda yanzu sun tsunduma gadan-gadan cikin haraka kuma suna iya ƙoƙari ana ta aiki kowane lokaci kenan a irin yadda muke ganin tahiya a wannan karan za mu iya cewa kwalliya za ta iya biyan kuɗin sabini domin muka ɗauko yanzu duk matasan da suke wannan haraka matasa ne waɗanda mafi yawa sun yi karatun abu kuma suna samun horo daidai gwargwado kenan muna kyautata zato yanzu haraka sinema za ta a kuma da irin bayanan da muke ji na magabata musamman shi shugaban ƙasa eh, bazum muhammad ya ɗauki alkawali na cewa zai tallafa a wannan bangare na sinima a nijar eh, kenan kawo zancen shugabanni ya kake ganin gwamnati tana dafa kamar yadda muke gani a wasu kasashe. kuma watan da muke a ce sun dafa saboda kowace ƙasa da kake gani babu abin da yake kawo mata ci gaba kamar abin da ya shahi sinema ko waƙoƙi da dai sauransu yau in muka ɗoki irin ƙasashe waɗanda suka ci gaba Amurika, china india waɗannan suna ɗaya daga cikin ƙasashe wanda an sani ta hanyar sinema sun samu ci gaba kwarai kenan duk ƙasar da ya kasance in ana watsi da eh, al'adu ko kuma wasu abubuwa da matasa ke kawo gudunmuwa musamman ita sinema haraka ce wadda take aika sako inda ba a ma tsammani kenan duk ƙasar da yau kaga ta yi suna ta hanyar sinema ne ta, bunƙasar da ƙasar ta hanyar sinema ta tallata ta mm. domin ta hanyar sinema na ake iya tallata al'adun ƙasa ta hanyar sinema na ake iya waye mutane kai ta hanyar sinema akwai abubuwa da yawa waɗanda suna kawo ma ƙasa ci gaba sannan yau in sinema ta bunƙasa matasa nawa ne za su samu aikin yi yanzu mu kamar yanzu kamfaninmu ai muna da matasa da yawa a ƙarƙashinmu wanda kuma muna ta ƙoƙarin mu a kullum a koyo shi ba don komai saboda muna son abu mun sa shi a rai muna yi kenan yau kiran da muke yi ga gwamnatin ƙasarmu musamman shi shugaban ƙasa da ya ɗauki alkawali wannan alkawali muna tunatar da shi kai ya manta ya yi kokari ya cika mana wannan alkawali. Eh, na gode mala maman sahabi bari dawo gare ka alkabira a kwanan nan wato shugabannin kungiyoyin shirya fina-finai ko kuma masu harkokin sinima sun gudanar da wani babban taro wanda ya shafi masana'antun wato sinima ga gudunmu da za su kawo ga makon da za su kawo ma ci gaban al'umma da kuma yadda za a tayar da waɗannan masana'antu na fina-finai domin samun kuɗin shiga shin ya kuke ganin wannan abin zai taimaka kama sinima a cikin wannan kasa. Eto, eh to eh, ita dai kamfani abin ga hukuma APEC. Mm. apec hukuma ce ta ƙasa wadda ke taimakon kamfanunnuka masu sana'a yada al'adu hmm. ita ce ta tsara wannan baje koli hmm. da ake ce ma fuwar kuma zagaye na biyu kenan fikni 2022 ita wannan fuwarkin kenan da 'yan fina-finai da 'yan wake-wake da 'yan duk waɗanda ke sana'a su dai al'adu eh, su ne eh. sai kowa ya zo ya baza koli ya gwadi abin da yake nan gayi to ta ga wannan hanyar mu 'yan sinema da akwai marubutan littattafai muka amince muka ce to ya kamata a yi gayyata to wannan gayyatan ya sa aka gayyato babban bakonmu mm. Alhaji Ado Ahmed Gidan Dabino tun da shugaban kungiyar da ya gabatar yanzu yanzu saboda zuwan shi zai muna amfani biyu mm. amfani na farko marubuci ne nan ya zo da rigar shi da hula shi ta sinema amma kuma yana da hula ta marubuci mm. yo ai ka san dukan ma aikin biyu ne ai gaba ɗaya eh. <laughs> Eh. saboda abin da ake rubuta shi ne ake bayyana ta ne eh, amma amma ta dan bambanta ta dan bambanta kaɗan to amma nan dai da hula sinema ya zo mm-hmm. to mu kuma sai Allah ya gama daidai da mu kuma akwai saboda kamar yadda ka sani sinema kin Niger wani lokaci ta shiga tsaka mai wuya tsaka mai wuya da ta shiga mine gani a da gwamnati tun lokacin babanninmu mm. gwamnati ta yi zaman ba su kuɗi sai ba su yi nazarin kirkiro kamfani masu zaman kansu ba mm. duk fina-finan da suke a ƙarƙashin gwamnati da talabijin na ƙasa ne inda sun kirkiro kamfanunuka na kansu da yau za a samu kamfanunuka da ke da shekara arba'in ko arba'in da biyar da zama mm. sai ba a samu wannan ba to mu kuma yanzu mu bambancin mine ne yasa mu yanzu sinemakin mu ta fara harhaɗowa saboda yau kana da irin su aisha maki da ke da wajen aisha maki yau ita ce mace wadda ke da galaba da ta yi kowa a na afirka to kenan ka gani matasan da suka tashi kowa sai kirkira kamfani bai ma dogara ga tallafin gwamnati ba to ina gana ai wannan hanya ce mai kyau wannan hanya ce mai kyau to sannan yawa yanzu mm. sai muka ga kuma ai yau ka kirkira kamfani abin zai wuya in ba kun yi tsari ku mm. zamna tare ba tunda ita sinema aiki ne na jama'a ba aiki ne na kai kaɗa ba sai ita kuma sinema kuma cikin tsarin abu na harko shine producer shi shine wanda ke neman kuɗi kuma ya nemi ma'aikatan ya nemi kayan aiki ya nemi waɗanda za su yi abun a zo a yi dan abun ta zama sana'a kamar in ba producer aikin sineman yin shi ne za a yi mai ba ta iya zama sana'a mm. amma shi productor shi ne ya san ciwon abun da kuɗi ne za a sa kuma a samu kuɗi mm. to sai muka tsara muka ce to yanzu tsarin da za a yi sai aka kirkiro kungiya na productor yau fiye da shekara bakwai kenan tun da ka ɗauko wannan zance eh. shin takamaimai wada miki hana ruwa gudu cikin wannan haraka taku ta sana'ar sinima a nan Nijar eh to kaga matsala na harko kamar mm. yadda na haɗi in babu tsari ba iya komi komi sai da tsari cikin kawo gyaran huskan matsaloli matsalolin da addakwai mm. akwai rashin tsari amma yanzu ka gani da muka gane da wannan ita illa ce ko rashin kuɗi rashin zan zo ina zuwa akwai rashin tsari ai kuɗi ma eh. in baka da sai ka mm. samu tsari zaka je ka nemi kuɗi mm-hmm. kenan na farko rashin tsari mm. in mu bamu tsara kanmu ba ya za mu je mu samu mu nemi kuɗi wanga ya je ya ce ina son kuɗi wanga ya je ya ce sai a ce eh an ba wanga amma akwai tsari kungiya sai a ba ma kungiya sai a ce ku tai ku kuma sai ku yi tsari ku ga menene ya kamata yanda kowa zai ci a eh, mm. moriya abun sai muka tsara muka kirkiro kungiya na producteur na ƙasa gaba ɗaya kuma duk kamfanonuka na producteur suka zo ƙarƙashin ƙungiyar nan yanzu tare ake nan ga aiki kaga yanzu muka magance wannan yanzu tahiyar neman kuɗi ne muke akwai abu a aikin mu aisha maki da muka hoto daga burkina ta ci firi wajen uku eh, daga fesfako suka je suka ga shugaban ƙasa eh, har take zuwa ta ce ita a bata kamishinta ta je ta yi wani abu mm. a'a sai ta je ta yi kokowa ta ce ya kamata in ana so gobe a samu irin ta aisha maki da eh. yawa ya kamata a kirkiro saboda a dokance akwai takarda da gwamnati na Nijar ta kirkiro na da abin da ake ce ma fond hmm, fond de development wata gidauniya ce hmm. da gwamnati a hmm. tsarance an rubuta to yanzu ita wannan gidauniya a bata kuɗin ne har yanzu akwai matsala sauran kasashe kamar su senegal da su burkina da sauransu suna da wannan mu ba mu da wannan to koko da aka yi da aka je sai aka yi alkawali aka ce za a bada miliyar guda a wannan shekara in allah yarda to miliyar gudan nan kuma in aka bada shi abin zai ci gaba an bada shi koko za a bada shi muna tsammanin ya shigo saboda a lokacin da niger nijar ta yi zancen miliyar gudan na senegal sai ta ƙara nata kenan in na Niger ba a hudo shi ba Senegal za su kara aiki mu kuma an yi alkawali kenan na fahimce ka amana wannan kuɗin eh, ina zuwa wannan kuɗin in ƙasa ta sa shi menene amfanin shi yanzu yanzu ka yi tambaya bisa harka al'adu mu Niger musulmi sun yawa bancin wannan al'adunmu bata da saɓani da harka sinema rashin sa kudin ƙasa cikin watsa al'adunmu da sinema mu shine ke sa sai mu je kamar yanzu muka suka tashi su zo eh, da nasu a misali zan baka eh. yanzu ni ina da wani proje kina da nike so in yi a gida ban samu kuɗi ba na tahi wata ƙasa na turai hmm. suka ce mini to kai za mu baka kuɗi amma mu abu kaza muke so ka sa cikin film kinka hmm. abu kazan nan kuma da za a sa yana da saɓani da al'adar mu namu amma su a al'adar su babu matsala ni kuma a matsayina na ɗan Nijar na amshi kuɗin na yi film kin ai ina nema in ce ni ɗan Nijar na yi film a turai ina so a haska film kina a nijar in aka haska ko za a ga akwai wani abu da ya sabani da al'adar kenan mm. nan wannan shan hankali ne nike ga hukumominmu da mu gaba ɗaya ban nan ga magana ga 'yan Nijar kaɗi mm. ga 'yan Afirka saboda mu duka bori guda muke matsayi kuma al'adunmu kusan ɗaya mm. ya kamata gwamnatocinmu ƙasashenmu su ba da tallafi domin mu wallafa al'adunmu namu na kanmu yau misali zan baka dahuwa iri nawa adda kwai dahuwa dai na abinci sai kaga mutane irin na turawa suke yi akan ko mu yau a cikin fina-finai ana iya tallata al'adun eh, kamar abinci iri-iri na al'adunmu eh, da eh, zai sa kaga mata misali ne na baka haka ne tunda ka taɓo wannan magana barin da wajen Alhaji Ado Ahmed gidan Dabino shin Ado an san da harka sinima a nan nahiyar Afirka yawanci akan ce al'adunmu ne ake so a bayyana amma kuma wani lokacin sai a ga al'adun yadda ake gabatar da su suna sabawa mm. shin me kawo wannan irin waɗannan matsaloli to ah, kamar yadda dan uwa ya ce mafi yawa ita sinima kana zuba kuɗi ne ko ka ciyo bashi ko ka ɗauna ka saka ko wani ya zo ya saka ya ce ga abin da yake so ka yi masa talla to idan wani ya zo ya ce ga abin da kake so ya maka talla to sai ya baka sharaɗi da abin da yake so kai masa talla idan gwamnati ce ta za ta baka kuɗi za ta ce to idan baka yi magana akan a ci gaban ƙasa ko abin da zai tallata gwamnati ba za ta baka ba in kuma kai ka zuba kuɗin ka sai kai abin da zai sayu su kuma masu kallo me suke son gani akwai fina-finai na propaganda na yada manufa Mm. akwai fina-finai na nishaɗi mafi yawan mutanen mu na nishaɗi suke saboda mutane sun fi shan nishadin da wani fim din ka zo kana kallo zai shiga da wannan tallan wata manufa ake tare tare ayi gaba <laughs> ka gane to shi yasa zaka ga eh. soyayya ce da rawa da waka da waya duk zuciya tana son so eh, tana za ka ga Alhaji Ado wannan yana taimaka yara na mayan gobe su fahimci abin da ake so ta hanyar rawa ko ta hanyar nishaɗi ba zai taimaka wa mutanen mu ba eh. ba zai taimaka masu tasowa ba saboda ba soyayya ce kawai matsalar mu mu yan afirka ba muna da matsaloli daban-daban na tsaro na kiwon lafiya na ilimi na kaza na kaza na kaza to amma ana gaya ma in kai tsantsar fim na yada manufar wani abu za a saya amsa ba za a saya ba to ai kuma ku kuma nauyi yara ta gare ku na ku hiddo wata aqida da za a kanta mm. kungiyoyi masu zaman kansu ya rataya a wuyansu kamfanonin da muke da su ya rataya a wuyansu mm. dole su zo in mutum ya rubuta abinsa wanda ba wai na soyayya ko na nanaye ko na kaza ba a'a me ilimi me wanda zai sa mutane su san lallai kasarsu kasarsu ce suna da al'ada suna da addini suna da kaza su ma su kawo gudunmawa ba kyauta za su baka kuɗi ba masu kamfanoni talla za ka yi musu ai ana yin talla na na, na sirri mm-hmm. misali wannan ba ba studio kalangu ba ce mm-hmm. sai mu zo mu sa ta kawai ana hira da wani mm-hmm. ba ce ana tallan studio kalangu amma da an nuno logon ku an san talla ake sai studio kalangu ta ce za ta ba mu ko da bata ba mu kuɗi ba to za ta zo ta yi mana wani abu na kuɗin adadin wannan abin da muka yi sai masu gidan waya sai a zo a saka signboard din su a baya allansu na sanarwa a yi shooting a wajen da an nuno talla ake a wayance ni na sani 1996 kaga shekara ashirin da wajen biyar ko da akwai fim da zan yi na ce akwai wani kamfani yana yin biskit wani yana yin ganyen shayi sai na ce to ina da dan ma'amarar lafiya za ta sha shayi ina son ku bani biskit kai kuma na son ka ganyen shayi amma za ku biya ni kaza suka bani katan katan na biskit da, da ganyen shayi na je sauran yarinya ya zo ya ce kin ci abinci a abinci abinci ba to sha shayi sai ya ɗauko shayin nan <laughs> ya tsoma haka ya ɗan saki zaren aka haska a jikin kofin eh. ya ɗauko biskit ɗin ya bata kaga an yi talla mama ba ce muku ku sai biskit ba <laughs> ba ce ku sai ganyen shayi ba saboda haka akwai eh. abubuwan da mutane masu kamfani za su iya tallafawa a yi fina-finai ko da ba na soyayya ba mm. ko da na faɗakar da mutane na ilmantarwa amma in babu tallafin ya za ka samar da kuɗin kuma ba za ka iya narka kuɗin ka ba kai ba gwamnati ba ba dan kungiya a kungiyoyin kyautata zaman eh, eh, jama'a ina fahimce ka kamar da eh, albashir ne ya ce wani bi idan an ka zuba ma wani kamfani ya zuba ma kuɗi zai sharɗa ma wasu aƙidu kenan akwai matsala akwai matsala amma kamfanonin mu na cikin gida ai ba su da wasu aƙidu suka saba namu mm. misali a nan Nijar kamfanin da yake waya ko yake lemo ko yake abinci ko yake shinkafa zai baka wani shar'i da ya shaba al'ada da addini ai dokar kasa ta hana shi kuɗin da ake samu da kasashen waje ne ai nan ne matsala take to abin da akwai rikita eh. rikita amma dai to gwamnati dole ta shigo ciki yan eh. kungiyoyi su shigo kamfanoni su shigo kai ma ka shigo amma in dai kai kadai za a barwa to kai fim na yada manufar gwamnati ba taimakon gwamnati ba za ka yi shi ba nan ba zai sayi ba. Eto eh, an san da Najeriya gwamnati tana sa ido sosai a game da harkar ah, sinima. Mm. Ya kuke ganin wannan yana da kyau domin eh, a ci gaba da bibiyar duk abubuwan da kuke yi koko da ah, wani matsin lamba ne ko kuma wani birki na ake so a samu. Mm, ai kowace ƙasa da dokarta da mm. tsarinta idan ka karya tsarin mulkin ƙasa sai a hukunta ka. Amma ita ma muka ma a Najeriya ai gwamnati ta zuba biliyoyin kuɗi kuma an babba mutanenmu wasu wasu miliyan goma wasu miliyan ashirin wasu talatin amma dai babban abin takaicin shine kudancin najeriya sun karɓi kuɗi sama da naira biliyan ɗaya mm. amma a arewacin najeriya ba a ba da naira miliyan ɗari biyu ba mm. kaga bambancin da yawa mm. kamar su sun hiko zuba fina-finai an fi ba su kuɗin saboda ai ka san ita ƙasa matakar akwai bambancin bambance-bambance da irin da sannan kuma ta yi waɗanda suke shugabancin ba da kuɗin wasu kabila ne na bangare sai su ba kabilar su fiye da wasu kabila ka gane to wannan yana jawo matsala amma na san mutanen mu da yawa sun sassamu har da mai miliyan hamsin miliyan arba'in a cikin yan fina-finan hausa eh, to ina ga kamar duk an ka ɗauki yadda kuke hiddo fina-finai a najeriya duk wata ne ake hiddo nawa ake hiddowa me ake samu to a da lokacin da ake cd ana iya sanin kididdiga domin akwai hukumar tace fina-finai wadda sai ka biya ta tace maka akwai kaza haraji kaza kaza kaza to wannan ana iya har littafi an yi na ƙasa cewa ga fina-finai kaza shi a wannan shekarar ne dubu biyu aka san cewa fina-finan hausa suka fi na kowace kasa a duniya bayan amerika da india kuma su suka samar da kuɗi biliyan kaza su ma suna sahu na uku wajen samar da kuɗi amma yanzu tun da youtube ne ya fi yawa baka da kididdiga da zaka iya cewa babu wata kididdiga da babu wata kididdiga saboda sai su yan YouTube din ne mm. suke suke da wannan kididdigar kaga abin ya tafi daga hannun mu ya tafi yana gizo nagode nagode Ado Ahmed cikin wannan dogon bayani naka bari da wajen eh, malama Maryama Wazira A game da eh, wannan harka ta sinima a bangaren diya mata eh, kamar yadda kika bayyana dazu wato mata ba samun goyon ba sosai shin kina ganin idan shugabannin sinima a cikin wannan wannan ta tamu suka mai da hankali ita gwamnati ta mai da hankali harka za ta canza harka za ta canza kai saboda za a ga ba ragaita bace mutum yake yi kamar shi ma aiki ne yake nan yana yi tunda abin da ya kwarewa cikin shi ne mm. kowa da abin da ya kwarewa ciki mm. kenan in su suka kama gwamnati ta kama kenan za a iya barin mutane su ci gaba da yi mm. a bar mata su ci gaba yi saboda matasa kuma mata waɗanda ke zaman ba su komi inna za su iya samun su shiga su masu tunda sun san da sana'a ce suna samun wani dan abu. Eh, Yau an ka duba eh, harkar sinima a cikin wannan ƙasa tamu kamar ya kuke ganin waɗannan matsaloli saboda wani bi in kun yi tsara fim kahin wata talabijin ta sashi ko gwamnati eh, ta taimaka a sashi akwai matsala shin wannan ba ku gani shi ma wata matsala ce ga ku masu tsara fina-finai to ai shi yasa muke so su manyan namu su kama muna da su da gwamnati saboda su ne za su yi muna shugabancin in suka kama abin ya bunƙasa mu mata sai mu ji daɗi mu samu ƙarfin gwiwa zakuwa yin aikin hmm. tunda kana abu abu ba ka samun wani abu ciki gida sai aka kamar ragaita ce kake yi mm. kai kuma abun yana <laughs> cikin ranka kana son shi. shi ke kin sha macin lamba daga wajen iyaye ko ma'aifa su ce a ke ba ki da wata sana'a sai ki zo ki eh, shiga harka eh, fina-finai to ni da a gida ban samu wannan matsala gaskiya eh. tunda da zan shiga sai da yarda su na shiga mm. me ina ganin wasu yan uwana mata suna samun matsala fi sibidillah kawo wani irin matsaloli matsaloli sai a ce kamar kina bata sunanki ko kuma mm. a'a ragaita ce menene zaki kina ɓata sunanki mm. sunan iyalinki danginki kaza kaza kuma ba haka ba ne mm. sana'a ce in dai an ka kama muna mu mata wallahi za a ga ci gaba Mm. saboda in dai mutum yana son aikin dole ne ya tsaya ya yi shi kuma tunda in kana samu dole ne ka tsaya ka yi aiki tunda mm. aiki duka aiki ne yanzu kamar an ka duba eh, cikin fina-finan da kika taka rawa a ciki suna da yawa ko kwalliya ta biya kuɗin sabulu <laughs> alhamdulillah eh, mama sabi wannan harka ta sinima a cikin wannan kasa tamu al'umma tana karɓa waɗannan fina-finai da kuke tsarawa eh gaskiya ba za a ce al'umma ba ta karɓa ba amma matsalan ina ne yake yana nan daga kafofin sadarwa kawowa su ne talbijin saboda duk abin da muke yau in har talbijin ba su sa su ina al'umma za su ganin su kenan kaga ba a ci al'umma ba ta san abin da muke yi duk da yake na ji mafi yawan mutane sai a ce 'yan nijar ba su san abin nijar ba gaskiya ba ne film dinmu na harko da muka ina zuwa ina zuwa eh, eh. film na harko da muka yi mai suna boyo mm. mun haska shi jama'a sun tai film kinmu na biyu nasiha mun haska shi gishe farme muka yi mm. saboda mi a lokacin mun kashi kuɗi mai yawa mun yi talla kenan mutane suna son abu duk abin da kashi an ce mutane ba so to an hidda wa mutane abin nan ne cikin rai kenan muddin gwamnati ba ta kama ba saboda haraka sinema haraka ce wadda take bukatan kuɗi kenan yau in sinema ba a sa kuɗi ciki ina za a tahi yau mu kamfanin babu wanda ya taɓa kama muna amma yau mun yi filmomi ɗaya biyu uku har hudu amma kuma duk waɗannan filmomi da muka yi kuɗi aka kashe mai yawa sannan yanzu ba lokaci ba ne na sayan film kuma tele da kansu ba wata tele da zaka kai film kinka ta shi ne nake so in tambaye ka malam maman sabi an ka diba kamar talabijin ta ƙasa mm. ina ganin idan ka ce ta ƙasa duk abinda wato talabijin za ta nunawa za ta haskakawa ya kamata a ce na gida ne na ƙasa ne ba wai a ɗauko so fina-finai ba na wata uwa duniya a zo ana watsa shi ana, kallo shin ya dace a ganin ka a matsayinka na eh, shugaban kamfanin wannan tambayar bai ma kai a ce ya dace ko bai dace san bai dace ba yau ka duba tele ta ƙasa wadda ta 'yan ƙasa ce da ita ɗan ƙasa ke bugun gaba a ce yau kuna ayyuka in kuka kai tele ba a sa wannan wace abun kunya wuce wannan yanzu a ce kamar tele sahel ka sa filim na cananci an sha sa filimomin cana a, tele sahel mu ni na sha kai filimomi na kasar Cana kadai ba ake sako yau duk wannan abun duk bai kamata ba yanzu kai a ganin ka bai kamata ba bai kamata eh, ba laihin wane in ka duba laihin yana ga mm. gwamnati mm. muddin aka ce yau kasa ta zamana kamar feti marshe ba ruwan kowa da kasa ta za a ci gaba yau su da kansu magabatan bisa kishin ƙasa in baka kishin ƙasa baka iya kawo ci gaba a ƙasarka alhali kowane ɗan ƙasa wajibi ne a gare shi dole ne a gare shi ya ga wace gudunmuwa zai kawo don ci gaban ƙasar shi da ci gaban al'umma eh, shi yasa eh. kenan muka dage a wannan fagen na filimomi muke ƙoƙari ta kowace hanya mu yi aiki mai kyau tallata al'adunmu tallata ƙasanmu saboda Nijar ƙasa ce wadda da 'yan Nijar sun san wace ce Nijar da zai ce ma Nijar uwa ce ta Afirka. Ina gode malamin Masabi zan sake dawo gari ka bari in wajen um, Alkabir. Um, eh. eh, kamar uh, funafunai malamin Masabi ya yi zancen a ɗauko su funafunai mm. alhali muna da funafunai da ta kamata a yi a mm-hmm. taimaka a tsara. Mm-hmm. Eh, tun da misali a ɗauko wani sa ana kallo a cikin wannan ƙasa ta mu gaskiya akwai matsala. Shi abin da ne. Shi abin da ne. Shi abin da ne. ya eh, hakuri abinda da hmm. nake so in haɗi hmm. eh, mu a matsayin mu na artist ba mu da iyaka yau muna fata a kai cana fina-finan mu a kai mhm. a haska kenan ba za mu yi suka ba dan an ka fina-finan cana a haska a hmm. wajenmu yau muna so a kai fina-finan mu a can Brazil inda ake novelas kenan ba za mu yi suka dan an kawo fina-finan brazil an haska a wajen mu ba mm. kuma tele sahel tana sayan fina-finai na niger mm. kuɗin da ake sayan dai ne <laughs> eh, ya hakuri ina zuwa a ya hakuri ya hakuri ka dauko ah, zancen misalin kasar tana ina zuwa ya hakuri shekara bakwai tana ina ban ga wani film na niger ba da aka watsa mi nace amma na dosa an watsa ya hakuri nace mu a matsayin mu ya hakuri kungiya nake jagoranci mm. kenan akwai wasu maganganun kuma da wajibi ne in yi magana bisan su mm-hmm. mu a matsayin mu na m masu shirye fina-finai na Nijar muna wata na ce a kai fina-finanmu a cana a haska ko a Brazil. Kenan in muna hwata a kai fina-finanmu su ta can su ketare iyaka bai kamata mu yi suka ba don na wa'yansu sun zo. Amma abin da ya kamata mu jawo hankali shine ya kamata a kawo gudunmawa domin mu ma mu yi saboda fina-finanmu yau su ina zuwa fina-finanmu suna iya zuwa cana ba matsala ba ne amma sai mu yi ladabi da ƙa'idodin da talabijin na China ko kuma na Brazil ko na Horanshi ko na Amurka za su sa. Kenan shi kuma wannan ka'idodin menene? Ka'ida ne na kalite na foto kenan na image mm. da na sauti sannan da na senario kenan labari kenan ko. To wayannan abubuwan duka shi kuma in baka da kuɗi baka iya yi. Mm. yau komin kinka na kwarai kada ka ya hayan kamera mai kyau ka samu ekip mai kyau ya hakuri ba kana ce yadda Ado Ahmed ya ce yadda gwamnatin Najeriya take zuba kuɗaɗe na hakuri da Allah a wannan ya hakuri mm. abin da ya hodi mai muhimmanci ne kuma mm. dole ne in yi in ma in jawo hankali bisa wannan oh. yau in a ce gwamnati ta sa kuɗi ake fina-finai masu kalite fina-finan Nijar mafi yawa da suka je a kasashen waje kamar su Aisha Maki mm. ai kuɗaɗe Aisha Maki wajen miliyan ɗari nawa ka samu duka to duk oh. kuɗaɗen su daga ina ne da kasashen waje suke hutowa yau in a ce niger ta sa miliyar guda miliyar biyu miliyar uku za mu yi fina-finai masu kyau da talabijin kin namu zai zama wajibi su ɗauka kuma har talabijin na sauran kasashe za su sai fina-finan mu mm. amma rashin sa kuɗi ta ga harkar production mm. shine ke hana a yi da yawa mm. muna da fina-finai da yawa masu kyau amma yawan ne har yanzu bai kai ba inda za mu ce za mu iya mu ma mu tahi mu nemi kasuwa na kasashen waje shi kuma wannan menene matsalar rashin sa kuɗi ta ga harkar production abu na biyu a gurguje ina ganin abu na biyu wajen harkar distribution mm. wajen harkar rarraba fina-finai talabijin kinmu yanzu eh talabijin kinmu masu zaman kansu akwai mafi yawa daukan fina-finai suke haka suna sawa kamar yanzu fina-finan Najeriya akwai diyewa da wataran ba tare da eh, bin ka'ida ba mm. mu kuma a matsayin mu na masu yin fina-finai yau ni ko kai dan wani ƙasa ne mm. in naga an ɗauki fina ka an sa ko da ƙasan taka da ƙasan mu ta Nijar muna adawa ni ba na shi daɗi ba saboda mi yanda zan yarda ni a matsayina na producer a ɗauki film kin wani a sa kyauta akan ko an sa kuɗi yi an yi abun gaba na yarda ba ni ma film kina a haka nan kenan ba zan yarda ba Allah ya sa muna da shugaba Ado Ahmed gidan da Bino da yazo zo ma ne zo a game da da kungiyar su mala eh, eh, eh, ina zuwa wata labari zan baka kungiyar mhm. su ta zo kuma mm. muna nan muna aiki tare yadda nake so in gani in fahimtar da kai tunda mun kawo batun wannan harka ta sinima tsakanin Najeriya da Niger mm. tambayar da nake so in ma shin ya kake ganin wannan dangantaka tsakanin Niger da Najeriya a bangaren sinima za ta taimakawa wajen kiyaye kiyaye al'adunmu saboda ina gani a ka duba ba don ado yana nan ba yawancin fina-finan da muke kalla duk na Najeriya ne shin haka ne a tare Najeriya ana kallon fina-finan namu e to shi ne nike so in ce ma kama a Nijar da Najeriya al'adunmu duk guda tun da dufami guda ne mm. yau alhamdulillah sanadiyar wannan fikini alhaji ado shugaban mopan ya zo kuma akwai yarjejeniya da muke nan gayi da kungiyar mu ampak da kungiyar su mopan za mu sa hannu bisa takarda da zai sa daga yanzu za mu fara aiki tare na lura da abubuwa da yawa kuma za mu kawo haɗin gwiwa yanda abun zai sauƙaƙa ma 'yan nijar da za su je najeriya su yi fina a can kuma 'yan najeriya da za su zo nijar su yi fina sannan kuma haska finafinan finan najeriya da za a yi a nan ta ga bisa hanya wadda ba ka'ida ba mu nan za mu kare haƙƙinsu kuma mu ma a can wurin za mu ɗora musu wannan nauyin eh, bisa eh, eh, yarjejeniyar na gode alhaji adu ahmed funafunan nigeria najeriya sun cika talabijin na ƙasashenmu na nijar shin ana iya cewa mamaya ce wannan ba mamaya ba ce mm. ah, idan kana da abu daya. ni ina da ɗari dole ba za a gana ka ko da ana saka shi mu akwai lokacin da a da san da ake fitar da fina-finai a wata ɗaya sai a fitar da fim ɗari a kano nake gaya maka lokacin da cd yana fita sai a wata sai ga fim ɗari amma dan haka ne ma aka sa layi cewa to suna fita da yawa in mutum ya zo ya ga fim ɗari sabo wanne zai sa sai a ce to akalla duk sati a fitar da guda goma sai sati na gaba a fitar sai sati na gaba ka gane dan ai control na abin to yanzu babu wannan mamaya ce ta dan ana yi da yawa ku kuma abin da yasa ba a ganin naku ba su da yawa hmm. sannan kuma mu a Kano gaba ɗaya babu wata talabijin mai zaman kanta wadda take sayan fina-finai sai kwaya ɗaya a sani na dai tana sayan series tana sayan ah, fina-finai na future film to yaya kuke ganin wannan kwarewa taku a fannin sinima zai taimaka wajen ci gaban sinima a nan kasar ta Nijar tunda tun an fara shi Alhaji Alkabir ya fara batun wannan hulɗa da kuke yanzu ma Muhammad fara tun kafin ma an zo ya mai na haɗu da wani producer a Maradi zai siris na bayi shawara ga irin kamar da ya kamata ga batun sauti ga batun labari da ya gama na ce ya kawo kano mu zauna muka zauna na nemo mutane hudu da bashir mudi ya kasai fitaccen dan jarida ne lokacin abubakar su aka fara kaiwa hollywood suka yi training na abu da balaraba ramar yakubu wajen tsohon shugaban kasa murtala allah ji kansa da almustapha adam mu hudu muka zauna wuni guda muka kalli fim muka ce ku gyara nan ku gyara nan ku gyara nan kafin ku kai shi talla ga masu neman saya za su gyara sannan na dauki producers na kai su gidan arewa na haɗa su da masu kula da suka gaya musu ga tsarin mu ga tsarin mu dan haka ku je ku kawo mana episode guda hudu mu zo mu gani mu kuma muna da kwamiti na mutum goma da za su kalla in yayi yayi in bai yi ba bai yi ba munan ba sani ba sabo kawai in bai ba bai ba in yayi yayi to kaga na fara kenan kafin ma mu zo mu shiga eh, wannan yarjejeniya gurguje mi ya kake kallon ita sinima ta wannan kasa ta mu a Nijar ya kake ganin za a farfado da ita wannan sinima wallahi mutanen mu suna son al'adun nan kuma suna son su yi fim a irin yanayi a cikin ƙasar nan mutane da yawa suna shigowa Nijar su zo su yi rikodin ɗin fina-finai saboda haka wani lokacin ana cewa wai ga magani a gona yaro ne ko eh, eh, amma bai eh, sani ba to wannan haɗaka za ta sa mu gane cewa a ah, ai akwai abu kaza da suke al'adu ne a cikin ƙasar nan da wanda suke a wannan ƙasa wanda mun haɗu mun yi su ma tare zai taimaka mana mu tafi babbar kasuwa akwai babbar kasuwa wadda take a america wadda suna iya sayan fim ɗinka naira miliyan ɗari uku da hamsin guda awa biyu da mun ga wani da aka yi a daura kafin ya gama an ba shi miliyan 150 kashi kafin alkalami oh. to me zai hana 'yan najeriya da nijar ba za su haɗu ba ko gwamnati ce ma ta shigo ta taimaka eh, musu na fahimci ka makomar wannan dangantaka ta sinima tsakanin nijar da najeriya tana da makoma mai haske kwarai kwarai tana da makoma mai haske muna fata a tsarin da aka samu na shugabanci eh, shi alai kabir mai kishin al'amarin ne tun kan ya hau shugabanci mun san juna ni ma an san ina da kishin abin dan matsa min aka shugabanci ma bana so amma aka takura min aka takura min aka shigo da ni to kuma zan yi in abin da na karba zan yi zan yi shi iyayi tsakanina da Allah zan yi iya abin da ne kuma Allah ya sauran ya isa mun to harka sinima a bangaren mata a tare Najeriya muna ganin mata gaskiya sun yi fice a wannan shin ku ne kuka ba su kwarin guya ko kuma dai matan ne suke son wannan sana'a a'a ai mu muka ba su kwarin guya saboda ni na san akwai lokacin da fim dina da na akwai wata yarinya abida da za mu saka ta a fim din ta yi suna ta shahara sai da muka je gurin uwarta za mu sa aiki a fim kaza kaza kaza ke za ki bada izini ko mahaifinta duk wanda yake da hannu an je an tuntube shi abida ta zo ta shahara mun san wadda take ɗauko yarta ta zo da kanta ta ce ga yata nan a sa ta a fim na yadda a ba kuma yanzu wasu daga cikin yan fim din mu shahararru nawa ne suke taimaka mutane sun zama masu kuɗi an kace sun zama biliyoniyoyi babu mamaki wasu sun kafa ONG suna taimaka mutane da azumi da abinci da kaza da kaza wasu sun zama ambasadoji na kamfanoni ka gane daman shi yin fim din ba shine yake ba su kuɗin ba saboda kuɗin da ake biya na fim din ba wani kuɗi ne amma shaharar da ɗaukaka sai wani kamfani ya ce zo kai min talla wani ya ce zo kai min talla zo ka zama ambasada na to anan ne zaka ga kuɗi an shiga yarjejeniya kamfanin waya ne kamfanin a ce a wata a shekara ana baka naira miliyan biyar kawai duk eh, shekara. ga kuma a ah, cikin funafunan ku akwai 'yan Nijar mata da suke zuwa can ana ganin su eh, suna haska cikin eh, funafunai wannan duk wani taimako ne da Najeriya take yi domin bunƙasa irin wannan sinima ta Nijar. Ta Najeriya kamar Amerika ce a Afirka. Kasan kasan Amerika a duniya haka take. To a najeriya kamar amerika ce kowa ya zo da sana'arsa yana da basirarsa zai iya yi kuma akwai mawaka akwai yan fim da yawa a yan nijar wayanda suke shi sa ma muke son wannan alakar ta kyautata saboda wasu in sun shiga sababbi suna shan wahala kafin su yi to amma idan aka ce nan suna da kungiya mu muna da kungiya ga dan mu nan ko ga yar mu nan za ta taho to kaga ba kuwa bace dan Najeriya zai to dan kungiya kaza ne in yazo ya same su ni kaza kaza duk matsaloli za su yanyanke watakila da shugabancin ne babu haɗin kai tsakanin nan da nan sai a ta samun matsaloli insha Allah muna fata wannan matsalolin za su zo ƙarshe nagode eh, Ado Ahmed eh, eh, madan Maryama ko ko in ce kalshe wani kira gare ke zuwa ga mata eh, a game da harka eh, ba da ƙarfi a cikin harkokin eh, fina-finai to ni da kiran da zan yi musu kasu ji tsoro kuma kasu ja da baya kamar yadda maza ke ka tashin yi mu ma mu kan mu kan mu yi wato kina goyon baya da Aisha Maki ko kina goyon ina goyon ta ɗari bisa ɗari <laughs> na gode eh, malama masabi a dunkule shin me kake fata a game da makomar sinima a cikin wannan ƙasa tamu da kuma to ta malam dai bata wuce amin watan da muke yi shine gwamnati ta maido hankali gwamnati ta maido hankali ta kama fagen abin da ya shahi sinema saboda nan ne gwamnati ma ta yi kwance da kaya in ana magana culture a niger mafi yawa su masu haraka filmomi ba a lissahi da su ita kuma sinema ita ta yi komi cikin ar da ake yi ba wai da ina fannin ba nike yabo ta yi kowane ar aika sako da karbuwa saboda niger muna da al'adu masu kyau wanda ba su saba wa addini ba muna da abubuwa masu yawa waɗanda ta hanyar sinema muna iya tallata su ta hanyar sinema muna iya wayewa al'umman kai kamar yadda na ce maka Nijar babban ƙasa ce wadda ɗan Nijar da yawa bai san tarihin Nijar ba amma da a ce yau ana kamawa ana zuba kuɗi saboda harakar sinema da kake gani haraka ce ba wani ɓoye-ɓoye kuɗi take bukata nan muna turnashi bisa kan abin da ya shahi cin hanci da rashawa polis ta zo ta kama mu muka ce ga abin da muke yi waye ma 'yan ƙasa kai muke saboda a Nijar doka ce cin hanci ko karɓar rashawa babban laifi ne aka zo aka kama mu. Ku ba da ba a baku izini ba ku yi takarda ba ne ta ku tsara. Kamar yaya kamar ya mu yi takarda ba. <laughs> Eh wai a ku sanar da abin da Yau kai yanzu kuɗi kuɗi ke gare mu. Debriye ne muke ta nasara. Takardar da za ka je ma sai an taɓa ta ma lokaci protocol nan shiga nan shiga nan. Game da ka san mutum ne yana jin yunwa in ba abinci ya ci ba hankalin shi ba zai kwanta. haka mu masu harkar sinema muke duk abin da ka rubuta in mm. baka samu ka yi realizan shi ba hankalin ka bai kwanta nagode malama masabe malam elkebir akwai sako to na harko dai abin da nake so in ce a ƙarshe eh, sinema kin niger mu ci gaba da insha Allah za a samu canji saboda yau ka san abin aka bata shekara da shekaru ba iya cewa awa ɗaya a gyara shi yau kaga daraktan ofishin harkar sinema cncn mutum ne wanda shi da kanshi dan sinema ne alhaji sani magori bancin wannan saboda da kaga abubuwa da yawa da ake yi ana ɓoye ma 'yan sinema kin ma wa'yansu labarai amma yau tsakani da Allah aikin da ake nan gayi ana nan gayi abun da ake nan gayi akwai tsari wallahi insha Allah nan zuwa shekara biyar Allah yarda zaka ga canji saboda aiki ne ake nan gayi tukuru gwamnati sakon da muke tura mata menene a kama muna kuma ba ma gwamnati ba har 'yan ƙasa ka tuna lokacin da aka yi cutar covid-19 mm. mu 'yan sinima filmomin mu na kusan kimanin miliyan 200 muka ba ma 'yan Nijar kyauta aka haskaka duk talabijin na Nijar kenan ya kamata 'yan ƙasa da kamfanoni masu zaman kansu su ma su ka tallafi domin abun ya ci kuma eh, hulɗar mu da mu da 'yan Najeriya insha Allahu Nijar da Najeriya fami guda ne kama hannun mu tsintsiya madar minki daya domin mu ci nasara na gode ina ganin duka duka da haka ne ko muka kawo karshen wannan muhawara ta mu ta yau wadda ta mai da hankali kan batun yadda za a bunka harkokin eh, sinima a cikin wannan kasa ta ta Nijar ta da kuma hulɗa tsakanin tarin Najeriya da kuma Nijar a bangaren sinima eh, mun shi dai duka mahalta wannan muhawara sun yi ittifakin cewa ya kamata a taimaka ma eh, tsarin bunkasa sinima a cikin wannan ƙasa ta ta Nijar eh, kuma ya kamata gwamnati ta mai da hankali wajen kawo ta ta gudunmawa harkar sinima sai da kuɗi kenan muna fata gwamnati da kuma kamfanoni masu zaman kansu da muka kan kamar 'yan jarida za mu kawo ta mu gudunmawa domin ci gaban wannan ƙasa ta mu tunda ta waɗannan hanyoyi ne ake bunƙasa al'adunmu da mu da addininmu eh, na gode na gode Allah saka da alheri malam alhaji muhammad eh, kabir suleiman shugaban kungiyar masu harka fina-finai da duk abin da shaye sinima a cikin wannan ƙasa ta Nijar a cikin kawancan Amfak. Eh, sannan mun samu eh, shugaba ko in ce gwamna Adu Ahmed eh, gidan Dabino shugaban kungiyar Mufana wato kawancan haɗin gwiwa kungiyoyi masu shirya fina-finai a reshen Kano. Na gode Allah saka da leri. Na samu taimakon malama Maryama Wazir wasar kwaikwayo kuma a cikin kamfanin Musabaha. Na gode Allah saka da leri. Sannan goga Mr. Kaba wanda an kai sanda sahabi Manu Mamman shugaban shi kanka kamfanin kansa musabaha films na gode allah saka da leri a bisa kan ijan na samu taimakon amina hassan da kuma eh, almustapha ni malam ma'adar ke ce da ku a huta lafiya.